بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da سادوا saduwa biyar ga watan shaban dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijira manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya daidai da ishirin da hudu a watan farko dubu biyu da ishirin da shida za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba yau insha Allah ta'ala za mu fara daga suratul araf na'am suratul araf suratul araf sura ce ah, ah, da ayoyi dari biyu da shida tana ah, da an sa mata suna suratul araf saboda a cikin wannan sura ce kawai aka ambaci labarin al'araf al'araf kamar da za mu yi bayani in mu zo wurin katanga ce tsakanin wutan jahannama da aljanna Da haka a kodanda za a tare su a wurin su ne waɗanda ayyukansu na alkhairi da ayyukansu na sharri ya daidaita ina ba ta gane na haka ayyukan alkhairin su da rinjayi ayyukan su na shari ba balle su shiga aljanna haka na kuma ayyukan su na shari da rinjayi na alkhairi ba balle a shiga da su cikin wuta don haka sai a tare su a wurin suna na a tsakiya tsakanin aljanna da wutan jahannama waɗannan su ne ashabu al'araf don haka in in muka zo wurin za mu gani menene zai zamanto makomansu daga karshe ina ba ta mu gani to wannan saboda annan ne a wannan sura ne kawai aka mace wannan labarin shi yasa aka sa ma suran suna suratu al-a'raf wannan suran babu wani hadisi na musamman da ke nuna wani falalanta amma dai akwai hadisai da suke nuna falalan wadansu ayoyi a ciki wanda zamu yi bayani su inda muka zo kansu insha Allah ana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan magriba da suratul a'raf aya da shida, yana fata mun gani. ta ce yana karanta rabin suran a raka ta farko a raka ta biyu kuma sai ya karasa suran gaba daya a raka ta karshe kuma dama ba a karanta sura cikin fatiha ne kawai don haka sai ya karanta suratul araf gaba a cikin sannan magariba amma an kacce za ka wannan a wannan lokacin yanzu to za ka yi rikici da mutane ko ba ka wani amma dai Allah yana yi wannan shi ne Allah yana haka sai daga cikin manyan abubuwan da wannan sura take karantarwa akwai maganar tauhidi tana karantar da muhimmancin tauhidi tana magana akan shirka da kuma eh, muhimmancin mutum ya nisance ta za ta kuma bayani akan al'ara kamar da muka fada za ta ambaci wasu abubuwa da suka shafi eh, tashin alkiyama abinda ya shafi tambayan mutane hisabi abinda ya shafi ma'auni da sauransu hakanan kuma za mu gan labarin annabawa akwai labarin annabi adam akwai labarin annabi no har zuwa annabi musa duka za mu gan waɗannan abubuwa a cikin wannan sura muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin ta na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الإسلام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وبشرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا الأولين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم الله سبحانه وتعالى يأتي ألف لا ميم ألف لا ميم صاد وهذا النص سوني كما da شايف sha bayana سوني الحروف الحروف المقطعة wanda mun sha yin bayani akan su tun daga lokacin da muke bayani akan eh, sautul bakara da sauran alif lamin sa'ad malamai sai bayani da yawa game da menene manufan kawo waɗannan harfofi a farkon waɗansu surorin alkur'ani alakuli hal Allah subhanahu shi ne mafi sani amma dai abinda fi bayyana shi shine makasudin kawo waɗannan harfofi a farkon sura shi ne don nuna mu'jizan alkur'ani domin a nuna wa larubawa cewa wannan alkur'ani da suke gani an rubuta ta ne ta kunshi waɗannan harfofi waɗanda su ma sun san su sun sa waɗannan harfofin da su suke hada maganganunsu na larabci da suke fara amma kuma duk da haka ba za su iya zuwa da littafi kwatankwacin littafin alkur'ani ba to wannan shine yasa Allah subhanahu wa yake fara a surori da waɗannan horo dan an nan musu cewa qur'ani ne wanda ya kushi wannan harfofi amma duk da haka ko ba za ku yazo da irin ta ba to shi yasa galibi a cikin alkur'an duk inda aka fara sura da waɗannan harfofi zaka gan ayan da za ta biyo baya tana magana kan alkur'ani kamar da nan yanzu na kagan ya ce alif la, mim fat. abu na gaba shine mene kitabun unzila Ileka. littafi ne wanda aka saukar maka a tasawuf bakar yace alif la, mim zalikal kitab la raiba fihi na fata mun gane a yasin yace yasin wal qur'an a gane to haka hamin tanzilun eh, kitab to haka duk galibi inda an fara sura da waɗannan harumai za a ga abinda zai biyo baya shine magana akan littafin alkur'ani Na haka wannan shine makasudin kawo waɗannan harfofin a farkon surori allata kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu Allah wannan littafi ne wanda aka saukar maka alkur'ani littafi ne wanda aka saukar maka don haka fala ya kunfi sadrika haraj minhu don haka kada a samu haraj wato kunci a cikin kirjinka saboda wannan alkur'ani kada ka dinga jin kunci a cikin zuciyanka saboda an saukar maka da alkur'ani ma'ana kada ka dinga jin damuwa saboda maganganu da mutane suke fada game da alkurani tunda da ya zo da alkurani larabawa cewa suka yi wannan tatsuniyoyi na mutanen da wani lokaci su ce aiki da kanshi ya kirki wannan alkurani ba Allah bane ya saukar da shi wani lokaci su ce ma mahaukaci ne shi yasa yake fadi waɗannan abubuwa da cikin suna magana abubuwa da yawa sai wannan abu ya dinga saba manza Allah kunci da damuwa to shi yasa Allah yake ce mana kada ka samu damuwa saboda alkurani ina ba ta sai sa wani wurin da yake wala kad na'lamu annahu yabiku sadruka bima yaqulu hakika mun san cewa kana jin kunci a kirjinka a zuciyanka saboda abin da suke fada ina ba gane mgane dan haka kada ya dinga jin kunci a zuciyansa ya isar da sako Allah subhanahu wataala saboda alqur'ani saukakke ne daga Allah subhanahu wataala wannan shine fasaran alharaj bisa ga bayanin jumhur malamai duk da cewa an samu daga cikin wasu malaman tafsirar wasu magabata waɗanda suke fasara alharaja bi ma'ana ashak mana fala yakun fi sadrika harajun ay fala yakun fi sadrika shakkun minu. mana kaka zamanto mai shakka game da gaskiyar alqur'ani da haka su a wurin su wannan aya daidai take da fadin Allah subhanahu wataala alhaqqu min rabbika fala takun fala takun minal eh, gaskiya daga wurin Allah daga wurin ubangiji kana dan haka kaka zamanto daga cikin masu shakka amma dai magana mafi inganci shine wanda muka fara farko shine cewa kalmar haras ma'ana shi ma'anan shi shine abdik wato kunci da damuwa saboda haka Allah yace fala yakun fi sadrika haras minhu kada a samu wani kunci da damuwa a cikin kirjinka saboda wannan alqur'ani me yasa muka sauka maka da alqur'ani ita litun zira bihi don kai gargadi da shi wa zikra lilmu'minin kuma domin ya zamanto tunatarwa ga mu'minai don haka qur'ani gargadi ne ga kafirai Allah subhanahu wataala ya masu gargadi azaba eh, kamar da Allah ya ce na kuma azaban ƙariba, muna mako gargadi azaba mai kusa don haka gargadi ne ga kafirai sannan kuma tunatarwa ne ga mu'minai sai sa Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko akbar zikra tanfa'ul mu'minin don haka tunani ne tunatarwa ne ga mu'minai saboda tunatarwa zai amfani su mu'minai Allah ce ittabi'u ma uzla ilayk dan haka tunda alquran daga wurin Allah ne bai kamata mu ji wani kunci wajen yin aiki da shi ba ko ba ka bane amma sai mu na musulmai ya kamata mu dinga alfahari da alqur'ani kada musulmi ya samu kanshi yana jin kunyan abinda yazo a cikin alqur'ani to shi yasa bayan Allah subhanahu wataala ya fara mana cewa alqur'ani saukakke daga Allah sai ce mene ittabi'u ma unzila ilayk ku bi abinda aka saukar maku eh ku bi abinda aka saukar maku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu majibinta wasu masoya bayan shi qalilan ma tadhakkaru kadan ne kuke tunatarwa saboda haka alheri ga mutum shine ya bi abinda Allah ya saukar masa abinda aka saukar daga Allah subhanahu wataala addini shine qala Allah qala rasul da alqur'ani da suna manzo Allah duka wahayi ne daga Allah subhanahu wataala saboda Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to haka bane saboda haka Allah ya sauka mana da alqur'ani ya kuma sauka mana da sunnan sa da haka wannan shine abin da ya kamata mu bi yace wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu majibinta wasu musaya a bayan shi da haka ba daidai ba ne kana musulmi a ce maka ga abin da alkuwani ya ce ka ce ai ga abin da malami na ya ce ko a ce maka ga abin da manzala kula ya ce ka ce ai ga abin da shehu na ya ce wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne idan mutum yana yin haka to ya kama hanyar halaka ina ba kam gane shi ya sa duk malamai shugabannin mazabobi guda hudu da muke da su kowane daga cikinsu ne yake ce ba yake idan magana na ya sawa magana manzan Allah me ya kamata Ya ce ka ajiye magana na ka rike magana manzan Allah kowanne daga cikin su Abu Hanifa ya wani magana Imam Malik ya fada Imam Shafi ya fada Imam Ahmad ya fada Imam Malik yana masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa ga kabar manzan Allah yace ma min ahadin illa wa yukhadh min qawlihi wa yurad ba wani mutum daga cikin jama'a a fati ana iya karban maganarsa ana iya mayar masa da maganarsa yace illa sahibu hadhihi al qabr sai dai wanda yake cikin wannan kabari ana manzo Allah ina fata mun gari imam shafi cewa yake idza sahha idza sahha al hadith fa huwa mazhab yace duk sanda hadisi yayin ganta to wannan hadisi shine mazhabi na mana ka aje duk wani bayani kuma da na yi a baya ka aje shi wannan hadisi ne ya yanzu shi ne mazhabi na kawai matsala saboda aka ya dama ba daidai ba ne a ce ma musulmi ga da Allah ya ce ga abin da manzansa ya ce ka ce ai malami kaza ya ce ai shugaba kaza ya ce ai wani kaza ai mukaddami kaza ya ce duk wannan kuskure Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu masoya ko wasu majimita a bayan shi yace kalilan ma tazakkaru adan ne kuke tunatarwa yace wa kam min qaryatin nawa ne wane a cikin alqaryu nawa ne wane a cikin garuruwa ahlakna wanda muka halaka da su ba suna. sai azaban mu ya zo masu bayatan cikin dare auhum qa'ilun ko kuma a lokacin da suke bacin kailula bacin rana ina fata mun gani da muka koma tarihi muka duma al'ummomi da suka gabata akwai al'ummomi wanda suka kafiri cewa Allah subhanahu wataala da suka kafiri cewa Allah subhanahu wataala ya biyo baya azaba da Allah ya tafi kawo musu azaba Allah ya kawo musu azaba ne a yanayin a halin da suna cikin wato rafkana suna cikin wasa ba su damu ba sai ga gamu sun saki jiki ko dai suna bacci da dare kawai azaba ta sauka masu ko kuma suna baccin rana baccin kailula eh, kailula shine baccin da mutum yake yi a tsakiyar rana ka gaji rana ta yi zaga ka kuma gida ka kwanta wannan baccin shine kailula to suna cikin bacci haka kawai sai azaba ta ina fata mun gani saboda haka ba mu san lokacin azaba Allah subhanahu wataala zai zo ba to shi yasa ko lokaci ya kamata mutum kada ya ya dinga ji cewa shi ya aminta daga azabar Allah subhanahu wataala shi yasa wani wuri Allah ce yace yace afa amina ahlul qura an yahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ahlul qura an yahum ba'suna duha wa hum yal'abun yace afa aminu makrallah afa aminu makrallah saboda haka babu wanda bai kamata a ce musulmi yana yana baya jin tsoron azaba Allah a ko lokaci ya kamata ka kasance cikin tsoro ne saboda ba ka san yaushe azaba Allah za ta faru maka ba don haka Allah ya halaka da almomi da yawa a baya azaban ta zo musu cikin dare ko kuma cikin rana a lokacin da suke cikin rafkana Allah ce fa ma kana da'awahum a lokacin da azaban ya zo fa ma kana da'awahum ija'ahum ba'suna Allah ya ce wato da'awansu kirarin su Eh, su a lokacin da azaba ya zo bai kasance komai ba illa an qalu inna kunna zalimi sai dai fadin su cewa lallai mu mun kasance a zalimi bi a lokacin da azaba Allah ya zo su da kansu sun tabbatar da cewa su ne suka yi kuskure su ne suka kasa cewa Allah subhanahu wataala su ne suka yi zalunci ba Allah subhanahu wataala ya zalunce su ina fata mun gani Allah ya fallana alanna allazina ursila ilayhi Allah ya lallai tabbas hakika za mu tambayi waɗanda aka aiko masu da manzani. wala nas'alan al-mursali haka nan su ma manzanin za mu tambaye su kowa ta Allah ya wasa tambaya manzanin Allah zai tambaye su jama'a da aka turo musu manzanin su ma za a tambaye su Allah ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtu al-mursali ran da Allah zai kira su Allah sai ya tambaye su da me kuka amsa man manzani kowane al'umma za a ce masu, da wani amsa ne kuka ba kuka amsa ma manzari da aka turo muku haka su ma manzari za a tambaye su ko isar da sako ko ba ku isar da sako ba sannan a tambaye su da wani amsa ne aka amsa muku a wani yake yau mai yajma'u Allahu rusul za yaqulu ji mutum ranar da Allah zai tattara manzari sai ce da me aka amsa muku Da haka za a tambaye jama'a sako ya zo muku za a tambaye manzari ko isar da sako kowa sai ya amsa tambaya a gobe kiyama hisabi gaskiya ne ba kariya bane hadisai da dama sun nuna wannan a wani hadisi manzal salam ya ce ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'al ce. diga digin bawa ba za su gushe ba a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu ta'ala har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu na farko yace ne ce an umrihi sima afna za a tambaye shi game da rayuwarsa a me ya karar da rayuwarsa a me me ka aikata da rayuwarka ta karar da rayuwanka ne a kafir? ta karar da rayuwanka ne a yakin kabilanci ta karar da rayuwanka ne a harkar siyasa ko a me ka karar da rayuwanka Allah sai ya ce ka yace wa an su yi ma ala Allah zai tambaye shi game da iliminsa me yayi da shi ka zo karatun tafsir yanzu na ka samu ilimi me kai da wannan ilimin ka aiki da shi kuma kai aiki da shi yace wa an mali za a tambaye game da dukiyarsa min aina iktasaba aina ya samu wa fi ma anfaqahu a me ya ciyar da dukiyar haka komai da duka abin da aka mata a baya tambaya daya daya na kan shi amma da aka zo tambayar dukiyar zuna tambaya biyu na kan shi a ina ka samu a me ka ciyar da sai an tambaye sannan ce wa an jismi sannan za a tambaye ka game da gangan jikinka fi ma abla wani amfani kai da shi kai da shi ba wanda zai wuce a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ya musa wannan tambaya dukiyanka ina ka samu a mai ka ciyar da shi kwanan nan akwai abu da yake faruwa gwamnatin tarayya federal government ta sa kowane ma'aikaki ya je ya cika home kun da ake kira code of conduct form kun san code of conduct eh. kun ji ga wurin form ne aka za a ka amma sai ka nan ma'aikacin gwamnati sai a tambaye ka nawa ne account ninka za ka rubuta me suna account din wannan kudin da ke ciki ina ka samu gwamnati ke ta maka ina ka samu na kudi idan albashi ne ka rubuta ga jihar albashi ne idan kyau za ka maka rubuta ka ce ka za a tambaye ka kaddarori nawa fila ka mallaki filaye ko gidaje in ka ce eh za ka rubuta sunan filin sai kuma ka yi attaching document nawa na filin sannan a cikin form za ta mai ka ina ka samu nawa ka sai wannan filin tukunan ne ya kima wannan filin a ina ka samu ka sai wannan filin za ka rubuta mota gare ka wani irin mota menene kima wannan mota nawa ka saye ta a ina ka samu kudi za ta mai ka <laughs> sai ka rubuta kana da hannun jari ne akan birnin shiyar kana da shi guda nawa nawa ne kimos ina eh, ka samu kudi ka sai wannan ba da naka da na matanka da na yaranka duka za ka rubuta ina za mu ne to sai ka ga gaba da kowa ki a taje wajen cika wannan kuma saboda me kana tsoro ka zo ka tika wannan abu a kama ka in ban jona wannan nan kuma in ka gama cikawa in ka za ka je kotu ka yi rantsuwa alkali ya sa maka samu a sa hannu cewa eh abin da ka wata ciki gaskiya ne in ka gama sai ka je office ka je ka mika in ka zo mikawa ma'aikata wurin sai sun zo da kai dayan bayan dayan ana bi abu kaza ka ce kana da shi ina ka samu ina sa dan shi abu kaza ka ce kaza ina ka je ka haka nan za a ta kai hisabi daya bayan daya to wannan hisabin duniya wannan shi da ba da zai ke ma mutane na a office also a wajen da kaga wannan hisabi dan adam ne amma duk a rikice muke ina kuma ga hisabin Allah subhanahu wataala da muka je nikawa da ni da wani da gida ne muka je ni da na shiga ya ga abubuwa da yawa na rubuta na jiban da shi ina ba ta gane gidaje na jiban da shi gida da gare ne kuma gado ne ba gida na ba ba gina gina gida ba an ce ina da hannun jara a kan gurin da ce da ce ne a don ham a don ham da yawa banda su banda su sai dai mota guda da ga shiga shigara mana ban wuce minti biyar zuwa goma wani fita mai gidan da ya shiga sai da ya jima ga fita ba ya wata gane kuma tare muka je da motar shi na shiga motar shi ne na tsaya waje na tsaya na tsaya na ke shi babba ne ya tara kadarori da yawa don tsaya rusa da ya fita sai ce ranka da ne ta gani ko a gobe kiyama hisabin talaka da mai kudi ba yawa ne. a ranar ba yawa ne a gobe kiyama ko a gobe kiyama hisabin talaka da zai kudi ba da kwa da kuke gani ana cewa masu kudi za su jima a tsaye wannan shine dalili kuma da ya hasara duke dawa kuma dole sai kai bani ka buga kaza ga inda na samu abu kaza ga inda na da shi abu kaza ga inda na samu idan ka kasa sha a nan duniya sai za ka sha na lafiya shi yasa manzala sun yake cewa mannu fi shahifab uzina duk wanda dai Allah ya ajiye shi cewa sai ya masa hisabi da yan bayan da sa to dole ta an zabta da shi a wata rawaya yace halaka duk wanda da aka za aka za maka bincike daki daki akan hisabi to ba zai sha ba nana aisha ta ce to a wuraren da yawa da Allah ya ambaci hisabi fa magana ta ai zalika ardu kawai wucewa sama sama da kawai za a bude fadin ka ne a dan duba duba a ce kawai wuce amma aka ce daya bayan da za a bi ka ba za ka sha ba abadan ba yanda za ka sha Allah subhanahu wa ta'ala ya san wajen ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala tabbata na cewa kowa ta san shi yace inna ilaina iyabah thumma inna alaina hisab za mu sai fadi amma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta mana a hisabi na'am yace falla nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin sai yace falla naqussanna alaihim bi yace za mu ba su labari bisa ga ilimi wa ma kunna ghaibin ba mu kasance ba mu nan ba eh muna nan mana Allah subhanahu wataala yana ganin yana jin mu ya san duk abin da muka yi dan haka ba abin da aka yi a bayan Allah subhanahu wataala dan haka shi yasa yace zamu ba da labari bisa ga ilimi sannan kuma ba mu kasance a fake ba ba wai ba mana ba muna nan mun gan komai mun ji komai muna tare da komai dan haka ba abin da yake koyi ma ilimi Allah subhanahu wataala sai ce wal waznu yawma idhin al haqq yace au a wannan ranar gaskiya ne faman saqulat mawazinu duk wanda mauninsa yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabota waman khaffat mawazinu duk wanda mizaninsa mauninsa yayi sauki mana ya zama to bai da nauyi ayyuka alheri ba su ba su da nauyi to fa ulaika allazina khasiru anfusahum wadannan sune wadanda suka yi kasaran kawunansu bima kanu bi ayatina yasbun saboda abinda suka kasance suna yi na zalinsu da ayoyi saboda haka au au ayyukan bayi a ranar tashi kiyama gaskiya ne na za a ajiye ma wani a sa ayyukan ka? a sa ayyukan ka? sai a duba wannan ne zai rinjaye na wannan ne zai rinjaye don haka tun da za a auna ayyukan munalifai da ayyukan munalifai da ayyukan na sherinka to ya kamata tun yanzu mu yi kokari mu aikata abubuwan da za su sa ma'aunin ayyukanmu na alheri su yi nauyi ina fata mu gani eh, duk sanda ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka abu kaza yana kara nauyin aikin alheri to ya kamata ka shi ina fata mu gani misali yanzu a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa subhanallah walhamdulillah yace tamla'u al-mizan ko ba kawai jihar bonan wabiya da farin subhanallah walhamdulillah yana cika ma'auni don haka kana musulmi da ya kamata ka yi wasa da irin wannan zikiri ba kana zaune ka dinga subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah saboda mai wannan yana cika ma'auni a wani hadisi yace kalimata ne ko ba ka bane khafifata ne alal nisan thaqilata ne fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila kalima biyu da sauki akan halitta ko ba ka bane amma kuma suna da nauyi akan mizani kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son su menene wadannan kalmomi subhanallah haka kana zaune ka dinga yawaita wannan saboda da wannan ne mizani ka zai nauyi mun wannan haka nan daga cikin abin da manzala sallallahu alaihi labari cewa zai sa za ne nauyi shine su kyakkyawan hali akwai wani hadisi yace ma min shay'in askan fi mizanil mu'min yawm al-qiyama min husn al-khuluq babu wani abu wanda zai kai nauyi mizanin mu'mini a ranar kiyama kaman kyakkyawan hali kana musulmi bai kamata a ce a same ka da mummunan halaye ba ya kamata ka zama mutum mai kyakkyawan ɗabi'a manzalisi eh, ba abin da zai kai shi nauyi a gobe kiyama ina ba ta. gani yace wa inna allaha yubghidu alfahish albazi sai lalle Allah subhanahu ta'ala yana kyamar mutum mai alfasha albazi mutum mai maganganun banza a wata riwaya na wannan hadisi bayan ya ce ma min shay'in askal fil mizan mizan mu'min yawmul qiyamah min husn huluk, sai ce wa inna sahiba husn khuluq la yablug darajata sahiba as-sawm was-salah yace ma abocin kyakkyawan hali zai iya kai darajar mai yawan sallah da mai yawan azumi duk da shi bai yi su ba bai yi yawaita sallah ba bai yawaita azumi ba amma saboda kyakkyawan halinsa sai ya kai darajar wayannan mutane ka bai kamata a samu mutum musulmi da munanan halaye ba kana musulmi kana shaye-shaye kana musulmi kana mazinaki kana musulmi kana mai karya ba ka baka da gaskiya kana musulmi baka da amana kana musulmi baka da riko da amana baka da baka da shika alkawari duk wannan ba daidai bane kana musulmi kana yaudara kana musulmi ana jin zagi a bakinka wani har alfahari yake cewa shi yayi zagi akwai da naka ana ah, saka jin mutum yace ce zan fada maka da maganganu da sai yi kuka alhali zagi fasikanci ne ba ka manzala ce ba ibabul muslim da na shi wannan alfahari yake da fasikanci gina bai sani ba sai haka ba daidai ba na san musulmi yana maganin banza yana shashanki yana yana ana ba wannan ba hadisi ne ina fata a wani hadisi yace wa inna sharran nas inda Allah manzilatan man man tarakahu nas ittika Ya yace wanda ya fi sharri matsayi a wurin Allah gobe kiyama shine mutum da mutane suna suna suna gudun shi saboda me saboda suna kokarin kare kansu da maganganun banza da ke fita daga bakin mutum ittika fuki annan yace wa inna allaha la yubghidu al-fahish saboda ka ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مذكورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما فوسوس لهما الشيطان ليغفر فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ليبدي لهما ما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتمهما إني لهما لمن الناصحين فدلاهما بذنوب فلما ذاق الشجرة بدت لهما توأتهما وبطاقا يحشفان عليهما من ورث الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون na kushi ne karanta saboda tarihin annabi adam ne kuma mun shayi bari sha baya kowa haka bane sai haka za mu bi ta kan ayoyin da kawai mu wuce shi kawai Mm, kawai abu na gandi ma yana ta kallo na kamar lokacin <laughs> masu yana wayana wannan labaran daga adam mun shayi shi a baya ko ba ka bane da aka ba a ba ba ba wani abu insha Allah na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce mana kadi kad na fil filar? hakika mun mun karfafa ku a bayan kasa wa ja'alna lakum fiha ma'aish kuma mun sanya maku a cikinta wato abubuwan rayuwa qalilan masu tashkurun amma ɗan kadan ne kuke godiya ko ka wani Allah subhanahu wa shi ya kafa mu a bayan kasa ya shi idan mana kasa kuma ya ba mu dama muna tafiya bayan kasa muna komai lafiya lo kasa ba ta girgiza da mu ko ka bane za ka yi tafiya ba ka tsoron faduwa za ka yi gini ba ka tsoron gini zai rushe za ka yi noma a cikin kasa ko ba ka bane lafiya lo Allah subhanahu wataala shi ya karfafa mu a bayan kasa sannan yace ya sanya mana abubuwan rayuwa abubuwan jin daɗi ya fito mana bishiyoyi ya fito mana da shuka ya sanya mana ruwa akwai abubuwa duk abu da muke bukata don mu ji daji rayuwa Allah subhanahu wataala ya bamu ko haka bane wanda wannan abun da Allah subhanahu wataala ya mana ne ya kamata mu ya kamata mu gode masa shi yasa yace qalilan ma tashkurun amma dan kadan da suke godiya godiya akan wadannan abubuwa shine kai amfani da su ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kamata kai amfani da nima Allah wajen samun Allah subhanahu ta'ala ba don haka Allah ce kaɗan da suke godiya daga nan kuma ya koma labarin annabi adam ya ce wala kadi naku hakika mun halike ku sun makawar naku sannan kuma muka suranta ku Kuma makunan lil mala'ikati sannan muka cewa mala'iku usjudu li adam ku yi wa annabi adam sujada fasajadu sai suka yi sujada yake illa iblisa lam yakun min as-sajid sai dai iblis shaytan bai kasance daga cikin masu sujada ba Allah subhanahu wataala yace wato ya fara da mu gaba ki da ne yace ni na halice ku kuma mun suranta ku mana mun ba ku suran jiki mai kyau shi yasa wani yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taswir wato idan ka nemi ka ba dan adam wani sura daban da wannan to muni zai kuma jona yanda Allah ya yi mu dinnan wannan shine mafi kyawun sura da za ka samu ya baka idanu biyu ba kai tunani dan adam mai idanu uku muni zai ba zai mai kyau ba dan adam mai ido guda daya muni zai ba ya baka kunnuwa guda biyu kai tunani dan adam mai kunne guda uku ba zai kyau ba in guda daya yake da shi ba zai kyau ba muna da hannaye guda biyu inda uku ne ba za mu yi kyau ba inda hudu ne ba zai kyau ba idan guda da ne ba zai kyau ba ina fata gane yanda Allah ya yi mu dinnan shine shine kololon kyau da za mu samu ina matan gani ba yanda za ka yi ka samu abin da ya ci wannan kyau lakad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim ahsan gina. ina matan gani dan haka Allah subhanahu haka yayi mu tun daga farko tun daga annabi Adam kakanmu to dan haka yace a lokacin da ya suranta annabi Adam sai yace da mala'iku ko yi masa sujada sai suka yi sai iblis shi kare yace ba zai yi ba Allah yace qala Allah yace masa ma mana aka an la tasjuda iz amartuka me ya hana ka yin sujada a lokacin da na umurce ka kala shaitan yace ana khairu min aini na fi shalhir khalaqtani min nari ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga tabo na haka shi a tunaninsa ya fi annabi adam kyau mai shaitan yayi nan yayi amfani da ra'ayinsa a lokacin da ga nasi karara mun fahimci wannan me nasi usjudu li adam wannan shine magana Allah subhanahu ta'ala yace a ni na da ra'ayi na da a tunani na na fi shiga bai kamata sai masa sujada to duk wanda yau kace masa qala Allah yace a ni a tunani na kaza to halaka zai yanda dan halaka dan haka shi ma zai halaka ba a kawo ra'ayi idan na siyasa bata. qala Allah qala rasul samina wa afana kawai amma ka ce a ai gani kaza ai ina gani kaza to kawai ka kama hanyar halaka ne kawai to wannan shi na abinda ya halakar da shaitan yana gani ai a ra'ayina ya kamata ce wuta ya fi alheri akan tabo wanda shi kanci wannan ra'ayin kuskure ne saboda wuta ba ta fi tabo alheri ba ina fata mun gane wuta ai abu abu abu ne wanda yake halaka da abubuwa ba a gina abu da wuta saɓani tabo tabo ana gini da shi amma wuta halakarwa yake ta haka ta yaya ce tabo kyau ina fata wuta don haka ya yi kokari ya yi aiki da ra'ayinsa a wurin da akwai nasi sai ya zama so sanadin halakarsa sannan kuma abu na biyu da ya halakar da shi shi ne girman kai ina fata wuta yana gani nasi shi don haka ba zai masa yada ba girman kai to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce masa mene qala fahbit minha Allah ce ka sauka daga cikin ta daga cikin aljanna yace fa ma yakunu laka an tatakabbar fiha bai dace gare ka kai girman kai a cikin ta ba ba yanda zai kana mai girman kai kuma a same ka cikin aljanna ba zai yi ba sai fakhruj ka fita innaka min as kai kana daga cikin kaskantu shi yasa manzo Allah ya ce la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibr ba zai shiga aljanna ba duk wanda akwai kwatan kwatin miskala zarra kwayan zarra na girman kai a zuciyarsa to wanda ba zai shiga aljanna ba girman kai da aljanna ba su haduwa kwata kwata shi sa Allah ya masa ka fita ba zai yi a ce kana da girman kai kuma a ka cikin aljanna ba zai yi ba dole don haka dole mu guji girman kai sana duk mai girman kai gobe kiyama zai kasance cikin kasantatu shi sa Allah ya ce masa innaka minas sagirin kala shi shaitan yace zurni ila yawmi yub'athun yace ya Allah wato kai min jinkiri zuwa ranan da za a tashe su gani wannan kai min jinkiri zuwa yaushe zuwa ranan da za a tashe su kala Allah yace innaka minal munzarin kana daga cikin wadanda za a wa jinkiri to amma jinkirin da Allah ya masa ba shine wanda shi ya nema ba saboda me shi da yace ka jinkirta mu zuwa yace ila yawmi yub'ath ma'ana zuwa ranar da za a busa kaho busawa na biyu kuma jona busawa farko kowa zai mutu kowa kuma ne sai busawa na biyu shine za a tashi mutane kuma kuma yace anzurni ila yawmi yub'ath zuwa ranar da za a tashe su amma kuma Allah ya masa jinkiri ne zuwa ga busawan kaho busawa na farko kuma da aka wannan busawan kowa hada ce ta sai ya mutu masu wannan eh, don haka eh, shi ajali da ya nema ba shi ne aka bashi ba yana eh, fasara shi abin da ya nema ya fi abin da aka bashi saboda shi yana so a ce shi kwata-kwata ba zai ba mutu ba yana nan har zuwa ranar da za ta shi mutane allai ta yana fata mutane na Da haka Allah subhanahu wa ta'ala innaka minal munzirin sai ce qala Allah yace fadi ya shi shedan yace fadi ma agwaitani yace saboda ka batar da ni la aku udanna lahu siratakal mustaqim zan zauna musu a safarkinka madadiki yake sun mala'atiyan sannan zan zo masu min bayni aidin a gabansu wa min khalfin ta bayansu wa an aimanin ta eh, damansu wa an shama'ilin ta hagunsu yace wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka sami da yawansu masu godiya ba Mana zai bi kowane hanya da zai yi ya bata da jama'a zai amfani da salo da hikima da abubuwa iri-iri sai ya batar da jama'a ta gabansu ta bayansu ta damansu ta hagunsu yace zai toshe musu hanya bin tafarki Allah subhanahu wataala ba za su gode wa Allah subhanahu wataala wannan nima da Allah subhanahu wataala ya yi musu ba ina fata mu gani na'am qala Allah yace masa ukhruj minha maz'uman madhura lace ka fita daga gare gareta maz'uman kana abin zargi kana abin aibantawa madhura kana qorarre ai matrud qorarre yace laman tabi'aka duk wanda ya bi ka a cikin su la amla anna jahannama minkum ajma'in zan kika wutan jahannama da ku gaba ki da shikenan ta lace da annabi adam wa ya adam kai kuma adam uskun ka zauna anta kai wa zawjuka da matanka aljanna ku zauna kai aljanna mun gane wannan fa kula min haythu shi'tuma ku ci daga duk inda kuke so daga kowane irin bishiya da kuke so a cikin aljanna ku ci daga gare ta amma wala takraba hadhihi shajara ku kusanci wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku kasance da cikin azzalimi an baka dama free kowane bishiya da kake so kowane itatuwa da kake so ka ci amma guda daya tal aka hana ka kaka kusanci wannan wani bishiya ne Allahu a'lam ba mu sani ba ina fatan magana cewa apple ne mungoro ne lemu ne Allah ba wanda ya gani za haka ba mu sani ba almuhim akwai bishiya cikin aljanna Allah ya ce kaka kusanci wannan bishiya ina fata mu gane in ka kusance shi me zai faru zaka kasance cikin azalime allati fawaswasa lahum ash-shaytan sai shaytan yayi masu waswasi me yasa yace li yubdiya lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima don ya bayyana masu abinda aka boye masu na tsiracin su wakala sai yace masu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara ai ubangijin ku bai hana ku wannan bishiya ba illa an takuna malakai face dan kada ku zama to malaiku guda biyu aw takuna min al ko kuma ku kasance masu dawama wannan ba su mutu ba wannan shine abun da ya amfani da shi ya rubi annabi adam da hawa yace ai Allah ya hana ku cin ne saboda kar ku zama tun malaiku in ku zama malaiku kaga malaiku matsayin ku zai fi dan adam kin ko kuma ku zama tun masu dawama ko da ba su mutuwa sannan bayan wannan allati ne wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin yayi masu rantsuwa yace lallai fa ni ina ga masu maku nasiha na haka za ka yi samun mutum yana rantsuwa da Allah alhali kuma karya yake wanda ya yi wannan to shekan da abubuwa yi za kana musulmi ka rantsa da Allah sannan ka faɗi karya ka faɗi abinda ba daidai ba bayan ka yi rantsuwa da Allah to in kai haka ta yi koyi ne da shekan saboda wa ka samar ma rantsuwa ya yi masu kwallahi <laughs> annabi adam da ya je an ransa da Allah subhanahu wataala sai ya yadda shi a tunanin sa bai yi ya yi rantsuwa da Allah kuma ya fada abin ba haka ba so shi yasa ya dishi ina fata muka ne na? Allah ke Allah ma bi guru sai ya yaudare su da rudi Falan ma za ka shajara to a lokacin da suka dandane wannan bishiyan me ya faru yace a tu ma. sai tsirace su ya bayyana gare su wa a yakhsifani alaihima mai warakil janna sai suka fara sai suka dinga lulluba jikinsu da ganyen bishiyoyin aljanna a lokacin ne wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kira su adam an hakuma an kuma Shagara, ashe ban hana ku gabarin wannan wancan bishiya ba wa Akun lakum kuma na nace muku inna shaitana lakum adu bi? shaitan fa maki na gare ku mai bayyana kiyarsa ba na ga maku ba me yasa za ku je ku yi wannan abu a lokacin ka gan su ba su yi jayayya da Allah subhanahu wata ko ba wani? me suka ce nan da na suka amsa suka ce menene qala rabbana zalamna anfusana suka ce ubangijinmu lallai mun zalunci kawunan wa in lam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma kai mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin lallai za mu kasance daga cikin masu hasara a shekina wanda aka halice shi da tsabo ya fi hankali ya fi hakuri ko ba haka bane wanda kuma yake alfarishi daga wuta ga alfarishi shi ne wawa ko ba haka bane shine ba shi da hankali sai sai Allah kuma zai ce in bi ihbitu ku sauka daga aljanna Ba a dukkan ba'din adu sashin ku makiyin sashi ne Mana akwai kiyayya tsakan dan adam da aljanna da da da shi shetan ce, yace kun fil ardi mustaqarrun kuna da wurin zama a bayan kasa wa mata'un ilahi kuma kuna da jin dadi zuwa ga wani lokaci mana lokacin ajalin ku kala ta yake ce musu fiha yauna. a cikin wannan duniya a cikin a bayan kasa annan ne za ku rayu wa fiha tamutun kuma a cikin sa za ku mutu a binne ku sannan kuma wa minha tukhrajun daga gare ta bayan an binne ku daga gare ta kuma za a sake fitar da ku domin a yi maku hisabi wannan shi ne abin da ya gudana tsakanin kakanmu da annabi adam annabi adam da shekar ina ba ta magana a nan abinda babba abinda za mu dauka ne ne abu na farko abinda ya halakar da shi ne abu biyu na farko girman kai na biyu yin aiki da ra'ayi a wurin da akwai nasi kuma wannan duk wanda ya yi wannan to karshen sa shine halaka daga cikin darasin zamu dauka nan shine wato bayyana tsireci ba abu ne mai kyau ina fata mun gani ba abu ne mai kyau shi yasa da tsirecin su ya bayyana nan da nan ne yace yace wa tafika yaqsifani alaihima min warakin jam mana tun asali haka yake bayyana da tsireci ba wani mai kyau tun asali tun farko halitta haka wannan abun yake don haka ta yaya za mu zo mu yadda wani ya tashi yau ya ce bayyana da sai nake wannan shine cigaba ya ce wannan shine wayewa ta yaya zai zama haka aka rudiyan matanmu cewa bayyana da tsirakinsu shi ne wayewa shi ne cigaba shi ne kai kana da matsayi ta yaya haka zai zama tun farko tun farkon halitta Allah ya halitta adam ne da fahimtar ya rufe ya suturta tsirakinsa ana mazangan da haka ba daidai ba ne ce kana musulmi kana sa kaya kana bayyana da al'auranka kana yawo a kan ciki kana bayyana da al'auranka ta wawan namiji ko namiji wannan ba wani namiji wannan ya saba halittar da Allah ya yi wa kakan ina wani ina sannan kuma abu na biyu abu na gaba duk sanda mutum ya yi kuskure karka saya wani tawili kana kokari wato ka ce abin da ka yi daidai ne bayan kuma karar abin da ka yi laifin a ka amsa laifin ka ka rufi gafar Allah su wa wata ta laifi da annabi adam me yasa ka ka ce kuka je kuka ce daga wannan bishiya me yasa me zo na yace a a ai mun zata kaza a a qala rabbana zalamna anfusana nan da nan sun amsa laifin su kuma sun nemi gafara ta haka musulmai kamata zama amma mutum yana aikata sabo yana kokari justify abin da yake yana cewa abin da yake daidai kuma sabo yake kuma ya sani yana kokarin kawo tawili iri iri wannan wannan kuskure ne in kana sabo Allah kawai ka yarda wannan abun sabo ne ka roki Allah ya ka karba ne kawai shi zamu sa nan abu da mukaranta ne da alifam lana inda muka kuskura Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan a gwajin saboda ka batar da ni eh mana ya yadda da cewa komai Allah subhanahu ta'ala shi ya kaddara ina ba samu gani eh saboda me a matsayin mu na musulmai shi yasa wanda <laughs> bari bari baka amsa da nazar baka wani kisa wato ya kamata mu san cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya halici komai da kowa hatta ayyukanmu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ina ba samu gani Eh, amma kuma me muke nufi da Allah shi halitta mana idan muka ce Allah ya kaddara komai ana nufi Allah ya san da wannan abu sun kafin ya faru ina fatan gani sa'annan kuma Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan abu a cikin lawan masu sannan kuma Allah ya gan dama ya bar wannan abu ya faru sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya halitta dan adam ya zai aikata wannan abu da haka kaddara ya kunshi abubuwa guda guda ne na farko ilimin Allah na biyu mashiya na uku alkitaba Allah ya rubuta sannan kuma alkhal sai Allah ya halitta da haka shi kanshi shaytan duk cewa shi ya zabi fata amma kuma ya yarda cewa Allah yana sane Allah ya kaddara haka ina wata gani to wannan shine kyakkyawan fahimtar kaddara shi yasa wani daga cikin mu'tazila mu'tazilawa suna da nafiyar da kaddara wanda suke gani ai dan adam shi ya halki aikinsa ma'ana Allah baya sani abin da dan adam zai yi sai bayan yayi wanda kuma idan muka yarda da wannan wannan tawaya ne a ilimin Allah subhanahu wataala sai yuka ce Allah bai sa abin da zaka aikata sai bayan da ka aikata ina wata magana dan haka wani ma daga Tawus Imam Tawus lokacin da wani musulmi ya zo wurinsa sai ya yazo na zauna a wurinsa da yazo na a wurinsa sai sai sai sai masa wani tambaya da ya masa shi wanda malamin manya da babban da cikin malamin mutazila sai masa tambaya sai mukarabatu suka ce malamin mu kake yi wa wannan tambaya yace me yasa zan maka wannan tambaya ba bayan shedan ma ya fika hankali shedan ma ya fika fikiu yace a shedan afka minu saboda me shedan yace bima agwaita ni kai kuma kace ana agwaita nafsi saboda kai kana ce ni ne na fata da kaina ma'ana Allah bai san cewa zan mazawa sai bayan da na faza shi kuma shedan ya yarda cewa Allah ya kaddara da haka zai ce a shaitan afka mini ina watan gani saboda haka musulmi ya kamata ya dada kadara cewa Allah ya san komi sun kafin ya halice wannan abu wannan shi ne mana maganar shaitan ina watan gani na'am shi wannan shi ne ainihin aljanna da za a idan aka mutu za a koma shi ne shi ne ainihin aljanna a ganin wannan aljannan ba shi ne aljannan da in mummu aka tashe mu aka gama hisabi za mu koma kuma ai daga wurin muke shi yasa muke fata mu koma wajen ina fatan gari wannan tambayar da haka da kai akwai malaman da suke da wannan fahimta suna gani cewa wannan aljannan da aka shiga da annabi adam ba shi ne aljannan da za mu shiga bayan mutuwa ba. ga da wannan me yasa suke fadin wannan magana saboda su a wurin su cewa suka yi ai wannan aljanna da za mu shiga bayan mutuwa halidi na fiye Allah ya ce kowa ka wani za mu dawama a jannati adil kowa ka wani mana in an shiga ba a fita da haka gashi annabi adam an shiga da shi kuma an fitar da shi a shekenan ba shi ne aljanna da za mu shiga ba kuma shi wannan aljanna za mu shiga in an shiga ba a fita gane wannan wannan shi ne fahimtar amma kuma kuskure saboda mai shi din ne da ke za mu shiga kuma an shiga ba a fita amma yaushe ne za a ce an shiga ba a fita idan ka shige ta bayan mutuwa a lokacin ne ba a fita annabi adam san da ya shiga ya mutu lokacin sai mutu ba to shi yasa dole ya fita shi ma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam san da yaje Isa da aya shiga ko ba kuma ne amma da yake bai mutu kuma dole ne sai da yake kuma kuma kafa ne ta shiga to wannan shine dan haka shi din ne in an shiga ba fita amma idan an shiga bayan mutuwa shine ba fita in ka shiga kafin mutuwa to dole ka sake fita kuma wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gan Allah ba bisa ga magana mafi inganci ya je wurin Allah amma haske ya gani yace nurun anna arahu haske ne sai ya zan gani haske Allah ba zai yi da wannan ido namu ka gani gobe kiyama in mun shiga aljanna za mu gani a lokacin Allah zai mana sabon halifa wanda za mu iya kalle Allah subhanahu wataala ina fatan gani? amma da wannan ido na dan adam yanzu wannan ido ido ne mai rauni ba zai ya kalli Allah ba ma Allah ba kai hatta mata aljanna da wannan ido naka ba za ka kalle su yanzu haka yanda muke inda za a ba mu huru'in ba za mu iya kusance su ba saboda ne manzar sunan cewa yace da wai tala'at ihdahunna ila ahli al-ard yace da wai ila wani yace la aba'at ad-dunya idan da daga cikin su za ta leko duniya haskenta zai kika ko ina a duniya yace wala tamasat nuru sham haka kuma haskenta sai ya shafe hasken rana yanzu rana da rana sakiya za ka yadda ga ido ka kalli ranar ka so ita haskenta ya ma fi na rana kuma so ta yaya za ka yi kalli ta za ka yi ita ba halitta ce ba Allah subhanahu wataala ba amma duk da haka ba za mu ma iya kallon ta balle kuma Allah subhanahu wataala to shi yasa manzo ya ce nuru haske ne ko ina ta yaya zan gashi ba zai yi ba daga wani

ta ya za a ce mutum ya kai ɗansa ya kai alƙur'ani sannan da suke yi yawa za a ce za a ga ya ce mene ya za ce musulmi aha ya haifata wanda kai ya kuma zai ga wanda zai ciki iyayensa gobe na sai ya ga a ce bayan manzara shi ta Qur'ani a cikin na wuya akan wannan magana akan cewa iyaye manzo Allah ina suke shin suna wuta ko ko ba sa cikin wuta magana ne wanda akwai sabani da yawa ce hatta cikin ahli sunna ina fata mana hatta cikin ahli sunna akwai sabani babba akan wannan mas'alan ina fata mun gane eh imam shawna shangidi a cikin tafsir sadul bayan bai yarda da wannan fahimta ba cewa iya annabi sallallahu alaihi Salam suna cikin wuta ina mutum duk da cewa akwai hadisa cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce inda manzala sallallahu alaihi yi sai na roki izinin ubangiji na na rokawa mahaifiyata gafara Allah ya hana ni sannan na sake roƙi izininsa in kai mata ziyara sannan ya bani izini manzala ya je wurin kabarinta yana kuka mahaifiyarsa hadisi na ingantacce sai musulun. ina fata muka ne in gane ko ta amma kuma akwai ayoyi kuma da musamman shi abinda ya yi riko da shi ayoyi da dama sun tabbatar da cewa adal fatra eh, Allah ya ce wa ma kuna hatta hatta nab'atha rasula wadanda Allah ya ce ba ma azabtar da mutane har sai mun turo musu da manzo da haka mutanen da suka rayu a jahiliya kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai gargadi a cikinsu. kuma wannan shi na abin alkur'ani ya tabbatar ta haka ta yaya ne za a ce nan da nan an masu hukuncin za su shiga aljanna za su shiga wuta da haka ba za a yi masu hukuncin aljanna ko hukuncin wuta ba tun da ba tura masu da ne gargadi ba Allah subhanahu wataala shi ya san yadda zai da su gobe kiyama wasu malamai suka ce za a jarrabe su a gobe kiyama bisa ga wannan jarrabawa wanda ya ci zai shiga aljanna wanda bai ci ba zai shiga wuta don haka a kodanda suke gani iyayen manzala su ma za su shiga karkashin wannan akwai wanda kuma da suke gani a ah, tunda wannan hadisi ya inganta ya nuna cewa mahaifiyar manzara ce na na nemi izinin ubangiji na in roka masa gafara Allah ya hana ne me yasa Allah zai hana shi roka masa gafara saboda ba musulmi ba ce <laughs> ina fata mun gani saboda haka sai zama to kowane bangare akwai hujjoji da dalilai da suke riko da shi ina fata mun gani abin da fi ga mutum shine menene wannan abu ne wanda in ka fade shi ko kai in kare shi ba zai kara maka komai ba ba zai daga maka komai ba me za mu amfana in na zona na taimako iyayen manzo Allah suna cikin wuta me zan karu da shi me zan karu da nace iyayen manzo Allah ba sa cikin wuta me zai kara mu tilka ummatun kad khala laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yafa Allah ba zai tambaye wannan ba ko wanda saka dan zaka damu kanka da wannan an san moro da kanka Allah ta'ala ala Allah ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Matthew